Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma da fata kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Yau kuma abin da za mu nuna shine yadda ake canja password a Facebook. So da yawa mutane sukan haɗa irin wannan matsalolin wasu matsalolin da ake cewa an sacewa mutum Facebook ɗinsa. Gaskiyar magana wani ma ba sace masa ake yi ba. kamar wani yakan sai da wayarsa ne da facebook ɗinsa akan akan facebook ɗin da facebook ɗinsa akan wayar to ita kuma wayar idan aka yi katari wani ya samu wayar to sai ya zama ya yi amfani da wannan facebook ɗin wajen canza duk abin da yake so misali wasu za ku gani suna samun a wasu facebook ɗinsu sai su dinga ganin wasu ana musu wani fostin akan facebook wasu ga ana tura wasu saƙonni su kuma ba su ne suke turawa wannan dalilin yakan sa ya canja facebook ɗinsa ma gaba ɗaya wani kuma yakan yi amfani da facebook ɗin amma kuma gaskiyar magana sukan yi amfani da shi ko su biyu ko fiye da haka to ga yadda za ka yi ka magance wannan matsalar ko da ka sai da wayar ka manta da facebook ɗinka akai baka sauke shi ba to akwai yadda za ka yi daga wayarka da kake da ita ta gida za ka higa ka ga cewa duk akwai wayoyin da suke maka amfani da facebook ga kenan babban abin da za ka yanzu na farko shine ka canza password ɗin wanda ko da wani ya san ka da shi da haka ku bi wannan bidiyo insha Allah daga farkonsa zuwa ƙarshe za mu nuna yadda ake canja password ɗin insha Allah abin da muke roƙonku shine ga wanda suke sabbin zuwa ne su danna alamar subscribe sannan su danna alamar ƙararrawa domin samun wasu sabbin sabbin videos ɗin da zamu dinga ɗorawa a wannan channel ɗin tawo mai suna kayan hausa tv don haka ku biyo mu kamar haka yawa kamar yadda ne muku magana insha Allah yadda za a canza password sai ka shiga ka dalmi ah, facebook din naka misali ga facebook dina nan sai in shiga misali ah, wannan shine facebook dina to idan ne haka sai zama na shiga wajen wannan digo-digon guda uku gashi nan wani ah, layi guda uku sai ka taba kamar haka misali inda kibiyan nan ta nuna in ka zo nan in ya kawo ka nan sai ka yi ƙasa kamar haka in kun kula sosai za ku ga daga kusa da ƙasan nan za ku ga ga setin nan sai ka shiga kan shi kamar haka idan ka shiga nan za ku ƙara gani ga wani guri na hallau a nan inda kibiyan nan ta nuna an sa setin dai sai ka ƙara shiga kamar haka idan ka shiga ya kawo ka nan to kawai abin da za ka sai ka yi ƙasa ga wani guri nan shi ma dai mun gan shi nan wannan security din sai ka shi kan shi kamar haka idan ka shiga kamar haka kan shi ka ɗanyo ƙasa in kun duba inda kibiyan nan ta nuna again ah, za ku ga an sa change password sai ka shiga kamar haka yana sacin yawwa idan ya shiga kamar haka za ku gano muku ga yanan gurare guda uku na farko wannan gidan inda na sa jar alaman nan shine inda za ka sa tsohon password ɗinka da kake amfani da shi a nambobi ne ko kuma rubutun suna ne ko kuma gaurai ne kuma dai za ka sa shi a nan nan shi ne za ka sa tsohon fasfo ɗin da kake amfani da shi wanda kake so ka rabu da shi ka canza wani shi za ka sa a sama sannan sai ka dawo wannan ƙasa inda aka sa new password ɗin wannan sai ka ɗora sabon password ɗinka wanda kake so shi ma ka rubuta ko ma dai me ya kake son shi a haka za ka rubuta in ka gama rubuta sabon anan, nan nan ma za ka rubuta sabon ne kun ga gurin sabon ya zama biyu kenan ko na saman shine zaka sa tsohon naka wanda kake so ka rabu da shi shi kuma wayannan na na ƙasa din to su kuma zaka sa zaka sa wanda kake so ka yi zaka sa wanda kake so ya zama su ne sabbi din kenan bi na ƙasa sabbi zaka sa na tsaki wanda zaka sabo kuma sai ka ƙara Um, rufitin ɗin shi sai ka sake maimaita shi a wannan gurin na ƙarshen ƙasa iya na sama shi kaɗai ne za ka sa tsohon wanda kake so ka rabu da shi in ka gama sawa da yake yanzu ba so nake ni in yi in canja ɗin ba to kawai sai ka danna wannan save ɗin wannan ga hannun save canji kawai kana dannawa insha Allah to password ɗinka ya canzu za ka iya kai login ka sauke shi da kan wayar kuma ka sake a ah, mai da shi za ka ga normal password ɗinka ya canzu da haka insha Allah wannan shine ƙarshen wannan darasi namu insha Allah da fatan ya ƙayatar da ku sosai sosai inda muka kuskure kuma sai ku ɗan yi mana afuwa insha Allah rabi sai ku biyo mu a wannan gaba dai muna roƙon kuma wanda suke sabbin zuwa ne a can da Allah su daure kasu manta su danna alamar subscribe kuma su danna alamar ƙararrawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh